والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka masu kallonmu da sauraronmu ta wannan tasha mai albarka wisal hausa mune muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar kullum muna cikin wannan zaure mai albarka na fashin baki wannan zaure ne da yake kawo muku manya-manyan al'amura da suka faru a wannan addini namu domin ba da amsoshi ko kuma kawar da wasu abubuwa na tuhumce-tuhumce da wasu da suke cikin wajen wannan addini suke wa addinin musulunci shi yasa muke gayyato ainihin malamanmu domin ba da amsa kan wa'annan al'amura yau ma kamar kullum muna tare da bakon shirin namu malam amin sa'ad domin mu kalli wasu al'amura da suka faru musamman a cikin yakin badar kafin je bayani kai tsaye za mu sallama ga ainihin bakon shirin na malam amin assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh barka da zuwa wannan zaure mai albarka na fashin baki yau barka mu da sake haduwa da masu sauraro a wannan fili na fashin baki kamar yadda na yi wa masu sauraro tsokaci ko masu kallon mu tsokaci dangane da abin da za mu tattauna a kai a karmakallah yau za mu kalli yakin badar ne wanda wannan yaƙi a sanannen yaƙi ne gurin dukkan wani musulmi yaƙi ne mai tarihi wanda manzon allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka haɗu da kafirai ainihin domin gwabzawa tsakani duk da dai cewa asalin yaƙin kamar yadda mun shiga zamu mu ji menene abin da ya kawo shi amma da yaƙi ne shahararre kowa ya sani to a ciki akar makallahu akwai wasu abubuwa da wasu musulmai na ce wasu musulmai kamar arna ko kuma wasu da suke kirari da musulunci amma alhaƙiƙa akwai ba sabanin hakan a tare da su akwai tuhumce-tuhumce da dama wanda suke yi a cikin abin da ya shafi wannan yaƙi don haka akan makallahu muka so ka zo da mu tattauna fasa wannan bakin a fito da hakikanin al'amari yadda yake na farko kafin mu shiga cikin yakin badar din akan makalla shi kansa lafazin jihadi tunda kaga ai yaki wani bangare ne na jihadi wanda wasu suna ganin jihadin su ne masa fahimta daban-daban akwai wanda suke ganin suna tuhuntar musulunci na ya za a ɗauki mutane a kai su fagen fama ana kaiwa da komowa da kibau da takubba akwai yiwuwar asarar dukiya akwai yiwuwar asarar rayuwa amma kuma musulunci ya shar'anta wannan to yana da kyau bukan menene ainihin matsayin jihadi a addinin musulunci ɗaya kenan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 amma ba uh, assalamu alaikum wa wa wabarakatuh alaikum assalamu to algafata malam watakila ka taɓo maganan jihadi ne ganin za a yi magana akan yakin badar kuma kamar yadda muka sani yakin badar shine yaki na farko da aka yi arangama tsakanin tawaga biyu na musulmai wato mumunai eh. da kuma kafaran makka eh. shawa to lallai a wannan shekara ta biyu ne aka fara wannan ko aka yi wannan yaƙi din so wannan shekaran kafin shekaran da aka fara batun shekarar farawa shi jihadi tun da kaga yaƙi ai wani bangare ne na jihadi eh, ai ai shin na ke ma game da abin da ka tambaya eh. wato shi kan shi wannan yaƙin ba a shar'anta wa musulmai ba tun annabi na makka sai da aka bari suka dawo garin madina bayan sun zo garin madina wasan da suka shekara biyu bayan hijira kenan ah, duk zaluncin da aka yi ta musu a baya allah ya ta cewa su yi haƙuri su yi haƙuri su yi shiru su kame kada su yi faɗa to har zuwa wannan shekara na biyu bayan hijira shine allah ya shar'anta yaƙi kuma yaƙin farko da aka yi ƙaran gama dai tsakanin tawaga biyu suka gwabza shine wannan yaƙi na badar din. Eh. to lallai yaƙi ba wai haka ne kawai ba ko jihadi ba haka ne kawai ake yin jihadi ba mm. ah, allah ne ya umarni a yi kamar yadda kuma wasu suna fahimtar jihadi mummunar fahimta mm. suna fahimtar shi ba ta yanda allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta a yi ba to duka kaga kuskure da wanda yake ganin bai dace ba jihadi da wanda yake daukan jihadin kuma mm. ya yi shi ba ta farkin da allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ba duka nan biyun kuskure ne eh. jihadi shine kokari a tafarkin Allah subhanahu wataala yana iya kasancewa da harshe ko da gabbai kamar da takobi yana iya kasancewa da zuciya duka nau'uka ne masu yawa amma ana magana akan yakan kafirai mm. ko kuma kiran kafirai zuwa ga musulunci mm. kamar jihadi wani hanya ne kuma ta hanya ce da ake bi wurin isar da sako na musulunci manufa na jihadi shine a yada addinin musulunci kuma masu katsalanda mm. wurin isar da sakon musulunci zuwa ga al'umma eh. to a musu birki wannan shi ne eh, yawa shi ne wannan wannan shi ne babban manufa mm. na yin jihadi don a ɗaukaka kalmar Allah a tabbatar da bautawa Allah shi kaɗai a fidda mutane daga bautan wani Allah a kai su zuwa ga bautawa Allah subhanahu wa ta'ala yawwa wannan shine babban wato asali shine a kira mutane zuwa ga addini yawwa asali shine kira zuwa ga tafarkin Allah subhanahu wataala yayin da wani kuma yace shi ba zai kuma ba zai bar wani yayi ba yawwa to wannan kaga wannan sai a amfani da salo yawwa ne a karsa fito na fito da shi yawwa eh, wannan kenan kuma ba haka kawai za a je a kama kashe mutum ba mm. dole ne yana da sharuɗa yana da laduba yana da ka'idoji watakila a cikin karatun namu mm. idan mun zo wurin da ya dace mu yi bayani akan waɗannan ina ga za mu taɓo eh. waɗannan ɓangarori ɗin to akar makallahu me za ka ce gani da wanda suke ganin yana da kyau wanda suke ganin suke fahimtar kawai jihadi shine a zo a farwa mutane a ranka kashe su hakan nan babu tsari ya za ka ce a kai wannan kuskure ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya yi jihadi kuma idan ka dubi wanda ya yi rayuwar da ya yi ya zauna shekaru da dama a makka shekaru kusan goma sha a mm-hmm. makka mm-hmm. Uh, ko goma ya dawo madina sanda ya shekara biyu kafin aka umarce shi da ya jihadi mm-hmm. sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai tura mutane jihadi sai ya gaya musu cewa ga laduba na jihadi in kun je kar ku kashe mata kar ku kashe yara kar ku kashe tsoffi yana da laduban shi sannan kuma zai gaya musu cewa garin da kuka ji an kira sallah karfa ku yaƙi wannan garin yauwa zai gaya musu cewa dukkan abin da za ku yi kar ku yi yaudara kuma auren wannan jihadi hmm. saboda haka ba kakkashe mutum shine manufa a'a wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah yawa ku yake su har dan a samu kar a samu fitina hmm. ya zama na addini an tabbatar da shi ga Allah kaɗai za a bautawa shi kaɗai wannan shine kada shirka domin lokacin da kafar makka suke magana akan cewa an yi fada a watannin da suke masu alfarma hmm. Allah sai yake ce musu ah, kashe fitar da mutane daga garin makka hmm. wa ikhraju ahli minhu akbar inda Allah hmm. yas'alunaka an ash-shahr al-haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir wa kufrun bihi wal masjid al-haram sai Allah ya ce wa ikhraju ahli minhu akbar inda Allah wani abun da suka yi na fidda musulmai daga garin makka ya fi girma akan wato ai yaki a waɗannan watanni da ba sa ganin ai fada a ciki su kafin saboda haka gaskiya ne idan mutum ya kalli ma yanayin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin yadda aka takura musu a rayuwar maka lallai mutum zai fahimci cewa jihadi akwai wasu matakai da ake bukata a kai na farko shine ya zamto an kawo karfi kwarai kuwa kaga lokacin da suna maka ba irin azabtar da ba a musu ba hatta ma abin ya shafi danginsa kaga su banu hashin da banu matsalibi da aka mm, samu aka musu hisar mm. yawwa shekara biyu ko uku ana ta abin na mm. tawahar da su amma ta da haka bai fito ya shi a yaƙi su ba sosai ko sai mafita ya bayar mana a tafi habasha aka je habasha aka dawo aka ƙara komawa hijira ta biyu ah, gama lokacin da waɗannan 'yan bai'atul akaba suka zo suka mishi bai'a eh. sai suka ce to ko mu bi mina lokacin aikin haji mu je mu yi musu kwab ɗaya mu kashe su cikin dare sai na ce ba Umarci ne da na yi haka so ka gani lokacin ansar da suka suka yi baya wa Nabi sallallahu alaihi wasallam to lokacin za su iya zuwa su kakkashe kafirin da suke kunci amina cikin dare suka nemi annabi ya ba su izini ce a ba haka aka umarce ne kuma da a ce kashe mutane ake su lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ah, ah, mala'ika jibril ya zo yake tambayan shi cewa a lokacin da aka jefe shi a ta'if eh, yake tambayan shi cewa ka ba da izini kawai mala'ikan duwatsu hmm. ya zo ya hada duwatsu wannan garin guda biyu duka ya kurmushe duk waɗanda suke wannan garin annabi ya ce a'a hmm. ba abin da nake so ba kenan ba na ne a kashe mutane ba hmm. so nake a cikin zuriyansu a samu waɗanda za su taso su bauta wa Allah subhanahu wataala kaga kuma hakan ya faru sallallahu alaihi wasallam gaskiya wannan ya ba da haske sosai dangane da manufa ta ita kan shi kansa jihadi na yadda aka to akramakallah akwai wata gaba kuma kamar yadda kawo aya saboda kalmar allah ta zamto ita ce a sama ana yin yaƙi domin a murƙushe kafirci ya zamto tauhidi da musulunci shine a sama to a nan me ake nufi da sama ɗaukaka ta addinin musulunci cikin to idan an ce ɗaukaka kalmar allah hmm. shine wato ya zama na musulunci shine addinin da zai zama na yake da jagoranci hmm. saboda shi musulunci idan ya jagoranci al'umma zai musu adalci saɓanin sauran addinai hmm. ba za su yi ma ba su da adalci ba za su yi adalci wa wanda ba musulmi ba amma musulmi ka ga yadda annabi ya rayu akwai yahudawa a garin madina akwai yahudawa ma daban-daban banu nadir kainuka banu kainuka da sauransu banu ƙuraida duka haka ya rayu da su cikin yarjejeniya na zaman lafiya har zuwa lokacin da suka warware alkawari kafin nan ya abu ka fahimci bayani yawa saboda haka wa wannan kenan to akar makallahu shi kafiri da aka ce a kashe shi na'am shin ana kashe shi don shi kafiri ne kadai ko kuma akwai wani abu da yake damfara da wannan ta yadda misali yanzu da mutum zai ga kafiri a unguwarsu kawai je ɗauki mukami ya kashe shi ko ya sare shi ya yi jihadi kenan tunda ya kashe kafiri a wannan ai ba jihadi ba ne eh. wannan ta'addanci kenan eh. tunda ba za ka yi jihadi ba sai da shugaba hmm. shugaba shine wanda zai jagorance ku zuwa yin jihadi wannan jihadin kuma dole ya zama na wato akwai waɗanda suka kai dole waɗanda za su jihadin su zamana sun kai adadin ma'ana sun kai yadda za su iya rinjaye akan kafirai mm. ba kuna ƙanana ko kuma ba ku da ƙarfi kwata-kwata ba ku da halaman za ku iya abu nan sun riɓanya ku goma misali mm. kaga wannan kai kai ga halaka ne abu na farko kenan mm. yawwa sannan kuma shi wanda za a yakan kamar yadda azumi ka ambata dole ya zamana yana da sharuɗa ba mata a ciki ba yara ba abin nan sannan kuma ya zamana Ah, wanda zai yakin ya kai wasu shekaru na baligi haka na akwai wanda ba a basu sun je jihadin ba kaga sabanin abin da yau wasu da sun shigo gari suka kama mutanen garin da yara kanana da waya duka kawai sai ba su makami su je su kaga wannan kuskure ne ba haka annabi yayi jihadin shi ba kuma jihadin na misali idan zaka duba ka gani wani ya zo mu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce zai je jihadi annabi ya ce a'a kana da iyaye guda biyu ya ce eh annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa fihi ma fajahi je kai jihadi a tafarkin su ka tsaya kai biyayya wa iyayenka ka musu da'a hmm. ya fi wannan jihadin a gare ka saboda haka buƙatar izini na iyaye dole da izini na iyaye hmm. kai ko wanda kake bi bashi ne ma hmm. yace ba za ka je jihadi ba to ba za ka je ba akwai bashi akan ka ba za ka je jihadi gaskiya ne kaga malam idan ma muka kalli sharuɗan da aka sa wajen jihadi wannan zai ƙara fito mana da cewa ba wai ana kashe kafiri ne don shi kafiri ba ne a'a akwai wata illa da ta sa aka yaƙe shi kamar yadda ka kawo mana a baya na haramcin kashe yara kaga yaro baya cikin masu ɗaukar makami su yaƙi mai tasiri mm. irin su haramcin kashe mata mm. mata ba sa ciki mm. irin su shugabannin su kamar wanda suke malaman su a addinin su mutuƙar ba sun zo sun ɗauki makami ba sun abin nan kaga lokacin da ya ɗauki makami za a yaƙe shi ne a matsayinsa na mai yaƙi yanzu ba matsayinsa na malam ba hmm. a cikin kafirci amma da zai koma cocin shi ko masallacin shi ko gurin da yake ibada yana ta ibadarsa hmm. ba za a yaƙe shi ba tunda yanzu sunansa ba sunansa mai yaƙin mutane ba hmm. to kaga duk wani yana nuna cewa ashe ana yaƙar wanda ya tsaya ne akan hanyar musulunci ce ba za a wuce ba ya ce ba za a yi addini ba da sauransu ko ba za a yada addini ba hmm. to wani shi ne za a yaƙe shi bisa sharuɗa da musulunci ya zo da shi hmm. eh, gaskiya ne to akar makallahu kuma wani abu malam eh. idan ka dubi rayuwar annabi gaba daya sallallahu alaihi wasallam idan ka auna shi hmm. za ka ga in ka kasa shi kashi ɗari za ka ga abubuwan da ya halarta na yaƙi gaba ɗaya ba su wuce bakwai a cikin ɗari ba sabanin al'amura na jagoranci wanda zai kai 35 a cikin 100 gaba ɗaya rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam bai wuce 7% ba ma'ana bakwai a cikin 100 na abin da ya tafiyar da shi a bangaren jihadi kaga duk sauran za mu ce 93 ah, ta wani fuskan daban wato an aka kalli rayuwar manzan Allah shekara 23 da ya yi mm. tsakanin maka da madina eh. ka kasa shi zuwa kashi ɗari al'amuransa to za ga abin da ya shafi jagoranci abin da ya shafi tattalin arziki hmm. abin da ya shafi jihadi abin da ya hmm. shafi wa'azi hmm. da faɗakarwa da hutuba da sauransu jihadi wanda aka yaki kafirai da makami bai fi bakwai ba cikin ɗari haka ne gaskiya ne to kaga wannan ma yana nuna cewa yana kara fito mana da cewa shi wannan yaki wani mataki ne na ƙarshe wanda asali shine a yi mutane wa'azi karantar ai dama annabi ya ce idan kun zo mm. ku kira su zuwa ga musulunci mm. idan sun ki sai su ba da jizya mm. su zauna a ƙarƙashin daula na musulunci in sun ki wannan kuma sai a yaƙe su yawwa yaƙansu da za a jawo su ne su shiga musulunci idan amma ba a zuwa wai a cewa tilas kowa da kowa ya zo ya yi musulunci a yawwa in za ka yadda ka zauna a ƙarƙashin jagoranci na musulunci ba yadda a taba ka ba kuma dole a baka hakkinka a kiyaye maka wato lafiyanka a kiyaye maka addininka ba za a ba za a wani yadda wani ya cutar da kai ba muddin kana daula na musulunci karkashin daula na musulunci gaskiya ne mm. to malam Allah ya saka da alkhairi a bisa wannan haske da aka bayar gaba ta biyu za mu shiga kan abin da ya shafi wannan yaƙi na Uhud ai na Badar na'am shi ma abin da ya shafi yakin bajar akram makalla akwai musamman sababin yakin na'am menene abin da ya sababa yakin me abin da ya jawo yakin nan ma na daga cikin gurin da wasu musulmai ma'ana kafirai suke da ta cewa suna ganin ma'ana waɗanda ba musulmai ba waɗanda ba musulmai ba hmm. suna ganin cewa kai wannan manufa ce ta tara dukiya kawai ta neman duniya kawai an je an tsare hanyar mutane kawai sun zo wucewa da sauransu wani amsa za ka bayar a kan wannan gaba domin ba da amsa kan waccan tuhuma to lallai idan mun duba rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zauna a garin makka mm. bai fita daga makka ba sai da kafirai suka sa mishi tsangwama shi da sahabban shi bisa tilastai ya hijira ya fita daga garin makka ne a ba yana so ba saboda haka an fitar da shi daga garin makka da shi da sahabban shi wanda sun bar dukiyoyinsu a wannan gari na makka bal kamar misalin su kabilar su banu jahash mm. ah, da sauransu a a a wannan wasu daga cikin kafiran makka mm. ko da yake ban da tsirin fashin ka ba a karmakalla mm. yana da kyau a ɗanyi tsokaci kan sababin yakin sai kuma a ba da amsa akan abin da ya faru domin kila ba kowa ne ya san sababin ba to a yakin badar za mu iya cewa yaƙi ne da aka yi shi a shekara na biyu bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam mm. an yi shi kuma a cikin watan ramadan 17 ga watan ramadan sa'annan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da aka je farkon abin da aka yi sun riga kafirai isa wannan wuri mm. duk da dama farko abin da ya faru ba ba su nufi yakin ba za su tari wato tawaga ne na wato 'yan kasuwa fatake da suka je kasuwanci a syria kasar sham suna dawowa wato waɗannan tawaga na ƙurayshawa kenan waɗanda su ne dama suka ƙwaci dukiyar musulmai ko kuma suka hana musulmai sakat a garin makka kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin sun taho suna sham za su dawo su wuce ta garin madina sai ce to bari su tare su kwaci wannan dukiyar nasu a madadin abin da suka baro a garin wato makka wannan na farko kenan da annabi suka zo garin badar sai suka samu labarin ai waɗannan tawagan sun riga sun sun wuce to wannan shine sababi na yaƙi kenan sahabbai sun fita ne domin su tare ƙurai a kan hanyarsu ta dawowa daga fatauci ko daga kasar sham zuwa maka don su kwaci dukiyarsu ko wannan shine sababbin yakin eh, duk da cewa za mu zo kan abin da ya shafi yakin mm. gaba daya wannan shine sababbin yakin eh. to kasancewa wannan shine sababbin yakin shine wasu suke ganin cewa an yi haka ne domin kawai a kwaci dukiyarsu da neman duniya akan nan wace amsa za ka bada akan to lallai wannan maganan ba daidai take ba mm. annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa duniya a gaban shi ba hmm. kuma sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ne masu tsantseni masu gudun duniya hmm. kaɗan ne za ka samu a cikinsu wanda suke masu wadata masu dukiya kuma idan za ka tuna a lokacin da lokacin da herakl yake tambayan abu sufyan hmm. yaya yanayinsu sai ce talakawa ne marasa dukiya ya yanayin wanda suke bin shi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake tambaya Abu Sufyan sai ce talakawa ne marasa dukiya to saboda haka yace dama mabiya annabawa galibin su haka ne so saboda haka su ba su kasance masu son duniya ba zargin ma'ana mallam kamar sai mai sarauta fahimci ma'ana dalilin zuwa su taronin dukiya talauci ne yasa suka je suka tar dukiyar a'a hakikatan idan za mu duba mm. ya zo a hadisi a cikin abi dauda wanda wani daga cikin sahabbai yake ba mu labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma kafiran makka sun turo zuwa ga wato abdullahi bin ubay bin salum kan cewa ya yi kokari ya yaƙi ko ya kori waɗannan mutane musulmai shi wannan abdullahi bin ubay bin salul a madina yake kenan a madina yake shine shugaban munafukai eh. to sun turo shi sun turo mishi takarda lalle ya kokari ya kori annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe su wato musulmai to fit da su daga garin hmm. in ba haka kuma ba to za su haɗu da fushin ƙurashawa. wannan ƙurashawa ne suka turo wannan takardan za su zo su kakkame mayakansu su kakkashe su hmm. su halatta matayensu hmm. to da waɗannan suka samu wannan labari din abdullahi ibn ubayd ya tattara waɗanda za su yakin. suka shirya don su yaƙi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi ne da annabi ya samu labari sai zo ya same su ya ce yanzu ku mutanen madina waɗannan har shawa sun kai yanda za su muku makida su yaudare ku su sa ku kashe 'ya'yanku hmm. sai jikinsu ya sanyi wannan maganar da annabi sallallahu alaihi gaya musu sai suka rarraba suka ce ato ba za su yaƙi to illa ka ga yanzu anan me kafiran maka suka yi sun harzika waɗanda suka bawa annabi mafaka mm. kan cewa ko dai su fidda su don an fidda su annabi sallallahu kaga dole su nemi wani guri to saboda haka dole ne a yi tunanin yaya za a magance suna so su jefa manzan Allah cikin yakin cikin gida yawwa suna so su haifar da yaƙi na cikin gida eh. yawwa wannan kenan kuma akwai lokacin da sa'ad bin mu'adh ya je garin makka mm. da ya je garin makka yana Hmm. da ya je gari makka eh. yana da wafi a kaba sai abu sufyan ne ko abu jahal ɗaya daga cikinsu ya gan shi sai ke ce kun je kun ba wa yara mafaka hmm. wallahi ba don abu sufwan da kake tare da shi ba hmm. da ba za ka fita anan lafiya ba da ba za ka koma lafiya ba kun je kun ba wa 'yan yara mafaka wato yana nufin wanda suka fita eh, daga addinin iyaye eh. yawwa su ne su ba kenan kun ba su mafaka wanda suka fita daga addinin iyaye saboda haka ka zo har kana yin dawafi a cikin maka lafiya wallahi ba don kana tare da abu safwan ba shi kuma abin da ya ce a wannan lokacin yake ce ya daga murya yake cewa in har ka hana ni yin dawafi a kaba mm. to ni kuma zan hana ka abin da yake wannan in za ka zo ka wuce ta hanyar madina sai na hana ka wucewa to wannan shine abin da ya faru daga baya mm. na yakin badar wannan ya faru ne kafin yakin badar eh, kenan to aka maka Allahu mm. Allah ya saka da alkhairi zamu dan je hutun rabin lokaci sannan mu da mu dora masu kallon mu da sauraron mu zamu dan je hutun rabin lokaci da da mu dora akan inda muka tsaya assalamu